Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas uku biyu ko kuma sifili bakwai sifili takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka a zawiyar maulan mu Shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu yau shida ga watan Januwari miladiya takwas wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Zulhaj hijira dubu ɗaya da da da ɗari ashirin takwas domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin mu Malam Shehu Mansur a wannan guri Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin صلاة الله ثم سلامه بليت بحب المصطفى الكتم أحمدا manzan Allah a tani hawa ƙaula na re Manzan Allah a likito bihi wannan su fi sina tilkara. وزوئمت في هذا الزمان وإنني محمدا ولكنني دليت قبل سباكهم حمد ولملا وإذ العبد إذ مالكه من زن الله ألا يا رسول الله وارفع شكاياتي منزل الله فهادي وهاد المسلمين التوب عليك فادي بجنة يا الله زماني هذا القلوان غير مكدرين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 mun gode Allah baraka wa ta'ala da ya dawo mana da shehu lafiya kuma ya same mu lafiya alhamdulillah da jikina ba daɗi haka to kuma sai aka ce ai yau ne ake karatu ga kuma shehu ma ya dawo to alhamdulillah dai sai kuma jikin ya yi karfi aka samu lafiya kwarai da gaske ah, mhm. bulitu shehu ya ce an jarabce ni bi hubbil mustafa da soyayyar abin zaɓin Allah alkatmi shikamakin annabawa ahmada mafi godiyar halitta Allah abil kauni baban kasantattu wal akhlaqi baban ɗabi'un Allah ɗari uku far'an zahirinsu wa mahtida da kuma baɗininsu far'an reshe wa mahtida da asali zahiran wa baɗinin inna lillahi tabaraka wa ta'ala salasu mi'atu khulqin man takhallaqa bi wahidin minha dakhalahu Allahu Allah tabaraka wa ta'ala yana da ɗabi'u ɗari uku wanda ya sufanti da ɗaya zai shiga aljanna to annabi anan shehu yana maganganun shehu haka suke za ka gansu larabci kurum da ka fassara sai a dariya shehu yana nufin wani abu daban kai kuma kana nufin wani abu daban saboda haka shehu yana nufi manzo Allah sallallahu alaihi shine ma'abocin ɗabi'un Allah ɗari uku far'an wa matida zahirin ɗabi'un da kuma baɗinin ɗabi'un waliye da annabawa kaf suna tafawuti ne a cikin ɗabi'un akwai annabawa duk annabawa sun samu ɗabi'un Allah zahiran ɗari uku cif amma ba su samu ɗabi'un Allah baɗinan duka ba wani yakan samu shida wani biyar wani uku wani goma an yi nisa sosai a samu sha biyar an yi girma da yawa da yawa a samu ɗari kamar ulul azmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi ɗabi'un duka zahiri da baɗini ya kwashe ɗabi'un Allah zahiri cikin summa dana ya kwashe baɗini cikin fata dalla to sannan kuma waliyai su kuma suke ƙoƙari gaba ɗaya cikin zahirin ɗabi'un Allah cikin waliyai ƙoƙarin mai ƙoƙari ya samu ɗaya biyu uku zuwa goma ashirin talatin hamsin ɗari ɗari biyar zuwa ɗari shida zuwa ɗari bakwai amma shehu tijjani ya samu ɗabi'un ɗari uku daidai zahiri da baɗi shi ibrahim ya samu ɗabi'un allah ɗari uku cip cip cip zahiri da baɗi saboda ne imdadi ne daga zatin annabi wani ji zai ce wannan yana nufi ya fi annabawa kenan ko kusa ma da haka ba a magana amma abin da ake nufi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya musu madadin haka ne saboda annabi shine karshen annabawa shehu tijani kuma shine hatimul awliyai shehu ibrahim shine hatimul kulafai shine mai gora ke faɗi ismul kabiri da zati ya da shi wannan da ya keɓe ɗahal mustafa da shiya shehun mutijjani tijjani ɗai ya san shi a cikin manyan waliyan ta'ala tun da ya duniya sai ko cikakkun na ibansa kaɗai suke rabauta da sunan nan a dan kujiya saboda ka su ma yan failin shi yasa ƙoƙarinka gwargwadon fana in bawa a shi ibrahim gwargwadon ɗibar ɗabi'un allah da zai ko mun ƙoƙarin mutum mutum ya fi ka karewa cikin shi ibrahim ya fi ka hau auren allah saboda ka babu wani aiki ko wani ƙoƙari da mutum zai saboda duk ƙoƙarin yana cikin zatin annabi in mun shiga cikin fassarar inda muka tsaya za ka ji irin kokarin da annabi ba a iya cin mai to gwargwadon yadda bawa ya kare cikin shi ibrahim gwargwadon girman shoran allah kuro mhm. hawahu shi ce soyayyar manza allah atani ta zo mini wato atani ta zo mini qabla an a'rifa al-hawa tun kafin in san menene son zuciya ni da san annabi na fara san annabi ta tabbude idan zuciyata saboda ka ni ban san wani abu san zuciya ba komai kaga ina yi daidai ne kuro salitu shehu ya ce na ƙone a wani diwanin za ka ga sulitu an ƙona ni wani diwanin salitu na ƙone da wutar ƙaunata ga annabi ahmadu wannan magana babba ce ƙwarai ƙwarai da gaske ni ranishtiyaki ahmada ba ni ya fi muhammadin ba wannan magana ce babba kwarai da gaske hmm. a nan ne za a gane ya ɗibi ɗabi'un Allah ɗari uku zahiri da ne duka saboda ɗabi'un Allah zahiri kaf suna cikin Muhammadiyya ɗabi'un Allah ne kaf suna cikin Ahmadiyya shi yasa annabi ke faɗi ana Ahmadin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa annabawa sallah da alkebbar Muhammadiyya a Baitul Maqdis sallallahu alaihi wasallama ya tafi da wannan alkyabba har ya shiga sammai farko da zai shiga sama sai ya ce rigar muhammadiya ya sa rigar ahmadiyya saboda su daidaita da mala'iku da annabi ya wuce ya je mustawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cire ainihin hular alkyabbar ita ce mimiya mimun ɗin jikin ahmadiyya sai mimun ɗin ta tsinke sai ahadu ya ga ahadu alikto bihi na rataye da ma'aikin Allah wannasu tun lokacin mutanen duniya baki ɗaya fi sinatil suna cikin magagin bacci yani ba yi su ba eh suna cikin nukudatin ilimi. da nukudatul irada da nukudatul kudra lokacin ba a yi su ba amma an san za a yi su shi yasa tamatatu wa an je da ni daɗi minhu daga halarar ahmadiyya ta baɗinin manzo Allah addahara wato tsawon zamani iz kuntu mufrada lokacin da ni kadai ne daga ni sai Allah ba kowa daga ni sai Allah sai Annabi Muhammad to ka ga ashe duk kokarin da mutum zai ma a shi an yi tun kamun yi sai sa aka ce wani wani shi da shehu ba a san waye girma ba ko wane da wane kai ta lissafi da irin naka tatsuniya saboda haka abin da ake nema duk zikirin duniya da duk salatan duniya da duk istighfarin duniya da duk wani abu da ka sani na ibada wani azumi ne wani wane ne wani wane ne kamun ai kowa ai komai shi Ibrahim ya yi ya gama saboda ka ba abin da ya zo yi sai soyayya kuru. amma ko kai mutum ce a ah, to shikenan mu daina sallah to in ka daina sallah ka amince wa makircin Allah wata watakila kana cikin ha'ulayi ilan nari la ubali wa zuhimtu to kuma ikon Allah na rate da manzan Allah tun mutane suna cikin magagin bacci suna cikin hadratul adam to yanzu gashi zamani ya kai na bayyana tun duniya bata gane ni ba ana ƙina ana korata har ta gane ni an bi ni har na yi tarbiyyar rayuka har na kai waɗansu siddiƙiya wasu na kai su Kudubaniya wasu fardaniya wasu jami'iya wasu na mai da su a gawasu wasu ga su nan ga nan ga nan wazu himtu to wai yau gashi mazaje sun matse ni fi hazar zamani a cikin wannan zamanin kowa shi ma ta so shi ma annabi yake so wa innani amma ba ina gaya wa manyan waliyan nan da ke ɗaga hanci suna jin su ma sun kai su sani cewa ni lafiye geratin wallahi ina cikin tsananin kishi mimman ya gomu ga duk wanda yake neman Muhammada ya shiga halaran Muhammadiyya ya zauna ta zama shi ya zama ita wanda yake neman ya zama ya ƙare cikin annabi Muhammadu to ina kishin wannan bawa kowaye shi saboda ka ku yi a hankali ku bi ni kurum walakin nani sai dai cewa ni jallaitu ba tsoro nake ji ba ba. kar mutane su jina wadin wannan ya ce to yana tsoro kan mu wuce shi kasan ai mun tashi cewa ya ce ba wannan ba ne akwai abin da nake ji muku tsoro ne ku bi ni a baya kar ku kuskura ku ce za ku shiga gabana amma abin da zai tabbatar muku ba tsoro nake ji ba walakin na ni sai dai cewa ni na riga na ɗaukaka kabla sibaqihim tun kamun su yani kabla nash'atihim tun kamun halittarsu tun kamun a yi su har su taso har su yi zikirin har su iya san annabin har su zama kuduban har su zama a ni na riga na girma tun a wannan lokaci shi yasa shi ce tun babata na goya ni fatahi na ya cika cikin Allah a ba mun karanta ba ma kamun a shi baba shi za ta faɗi ya taimake ta hmm? ko ba ta da lafiya yana ciki ya taimake ta to so nawa aka yi haka wa qad niltu haqiqa na samu tabrizal quruni tserewa tsare kuna cikin halara muhammadiyya da Ahmada wato ni ba Muhammadiyya nake nema ba ko ba karewa cikin Muhammadiyya ba na riga na kai halar Ahmadiyya eh halar Ahmadiyya ita ce fa halarar da Abu Yazid al-Batsami ke cewa basbu lijjatul ma'arif daliban lil huquqi ala ainil haqiqatul Muhammadiyya fa idza bayni wa baina alfu hijabin min nurin Lau da lawtu min al-hijab awwal la ahtaraktu kama ta tarqu shi'aratu idza ulqiyat fi nar na yi ninkaya cikin tekun haƙiƙa muhammadiyya na yi ninkaya cikin tekun annai Muhammadu ina so in ji haƙiƙa muhammadiyya in tsaya Shi nan sai na ga tsakanina da ita akwai wani hijabi hijabai dubu wani yatsa yana nuna min hannu yana cewa kai kai za ka je wurin da annaba da manzanni suka gajiya daga zuwa wurin in ka kuskura ka ƙara taku za ka ƙone kamar yadda gashi ke ƙonewa a wuta to wannan wurin shi ce ba wani abu ke hana annaba da manzannin da kuduban da agawasin da jami'an duk zuwa ba halaka suke tsoro ni kuma halakan nake nema kada eh, habbtu huwa ta aradiya kuntuhu wa rabbiya lam yakhluq makanan wala waqata arani aral hadi falaysa tuwa wa kam samma min sirrin masulin mukhassasi walimla wai dan me ba zan zama haka ba kai me ji har kake tunani ko kake taraddudi kake mamaki wa izzal abdi ka manta cewa girman bawa izzu malikihi ai girman mai gidansa ne duk inda ga bawa ya girma mutum mai gidansa ne babba to ni banda mai gidan da ya wuce Annabi Muhammadu alkaunu alkaunu shi wuce halitta Allah zahirinta da baɗininta samanta da ƙasanta faɗau yamini suna ƙarƙashin iko na ne abdan a matsayina na hamilul ismil azimil azamil kabiril akbar Makazunin masuni musawwada abin shugabantarwa cikin kaunu shine abdan hamilul ismil azimil azamil kabiril akbar makazunil masuni shine ma'anan abdan fa ladzi asra bi abdihi a matsayina na bawan Allah madaukin ismi musawwada abin shugabantarwa cikin kaunu Allah kowa ya shiru khalifan Allah zai magana da manzan Allah ya rasulallahi ya ma'aikin Allah warfa shikayati ka ɗaukaka kukana ilaika ba wurin wani ba wurinka ka ɗaukaka kukan amma wurinka ifadatika minka ilaika ba wurin wani ba wurinka wa hali halin da nake ciki matara shine dai wannan da kake gani al'abda ina matsayin bawanka shugabantar da ni ga duk wanda ba kai ba kai ba bawan kowa bane kai bawan Allah ne har ina gaya mutane ma ina cewa huwal abdu haqqan wal anamu abidu kai kadai ne bawan Allah na gaskiya dukkan halitta ka ne to ni kuma yau fa wallahi ban da wani ubangida sai kai saboda haka ni ma shugabantar da ni ga duk wanda ba kai ba in dai mutum ba kai bane to biyo ni kawai ko mun girman shi kuma fahaji bukace-bukace na wa musulmi muslimina da bukace-bukacen dukkan musulmin duniya a na ɗora su na miƙo su alaika a kanka fatiftun nafsa saboda haka sai zuciyata ta yi daɗi koran lokacin da manzan Allah ya bani ‘yanci musarmada na har abada ya ce ni ne kai ma alƙasimu ne Allahu wal muɗi wa an alƙasimu to yau kuma ni ne muɗi kai ne alƙasimu to shi ne zuciyata ta yi daɗi lokacin da manzan Allah ya ba da yanci shi ne ma'anan hurra shi ya sashe Ibrahim ba wani abu ya zo yi duniya ba illa ya kwance mutane daga dabaibayin shaidan da hawa da nafsu da duniya ya mai da su ‘ya’ya duk wanda bai bi shi Ibrahim ba bawa ne wanda ya bi shi Ibrahim ya zama ɗa sai wanda ya bi shi ke samun yanci kuma wanda ya bi shehu ma in bai gane shi ba ba zai ta shiga cikin da bai bai gashi ya kwance shi amma bai san an kwance shi ba ya ƙi ya tafi ya tsaya ya ɗauka har yanzu akwai igiya a ƙarar shi to shine ma'ana ya kamata Allah ya sanar da mu shehu zamaniya zamani na dalkul waji mai sakakken fuska ne ba mai ɗaure fuska ba ne zamani na babu kunci ciki zamani na warwararre ne da yaro ba gurɓatacce ba ne zamanin abuhu ina yammaci wa kuma ina wayan gari da'iman har abada dan mada. ni na bakin ciki da'iman cikin farin ciki ne. ba abin da yake damuna balle in yi bakin ciki komai aka yi min yayi daidai komai nayi ni ma yayi daidai sabuha ina karin kumallon safe inda afdal mursalin a cikin halarar fiyayyen manzanni wa man bi rasulillahi duk wanda idan rataye da manzon Allah kamar yadda na rataye da shi lam yaksha jalmada kare ji tsoron duk wani kato wato jalmada wanda itin batsa cikin ilimin fiqh shi yake cewa jalmada ana ce da su jalami da hayi wanda ji yake kamar in yi kaki kamar in yi kaki za ta yi kabbara saboda tsabar sanin ilimin fikihu shi Ibrahim ya ce to wanda ya kare cikin annabi Muhammadu kare ji tsoron duk wani masanin fikihu ya kama wani hujja ko ya kama wani kare ji tsoron wannan saboda amsa za ta rika zuwa daga halawa Muhammadiyya idan kaga ga fakiyan sun sa ka gaba ka rasa inda za ka munafiki ne wallahi tallahi in dai sadiki ne cikin gaskiya cikin ƙaunar annabi billahi allazi la ilaha illa amsoshi za su ringa zuwa sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa ba haka imamul junaidi lokacin da ya kashe hallaju ya kashe nasi aka kashe shubli aka zo za a kashe junaidi shi ma In zauna malaman nan suka taru suka gaya wa sarki cewa ai wannan ne yake ɗauke da abubuwan nan na su hallaju da kaza kaza kaza kaza kaza yake yi saboda haka ranka ya daɗe in muka ya ce a ban yadda a kashe shi ba tun da muka kashe hallaju na ga jininsa yana rubuta la ilaha illallah na san waɗannan mutanen suna kan abin da ba ku sani ba saboda ina tsoron kar a kashe wannan yara suka ce to in ka yarda mu zauna da shi in muka ka da shi muka ba hujja to a gaban ka sai a kashe shi sarki ce to babu laifi in kuka ka da shi sai imamul jirai ya ce to idan kuma ni ne na ka da su ba sai ni ma in kashe su sai aka bushe da dariya wai ka ji wai zai ka da mu yake nan imamul junaidi ya zauna yana zama ya ce sai na ji an sai na ji tafin hannu akan cinya ina wai ga sai na ga annabi a kusa da sai annabi ya ce karka damu muna tare da kai nan annabi ya ce yaya kana so su tambaye ka ne mu gaya ma amsa ko ko kana so mu jiho ma hasken da zaka karbe ilimin duka ya ce ya rasu ban ilimi ban haske annabi ya ba shi haske da ya daga kai ya dubi malaman hatta ta'awizi sai da suka manta a'udhu billahi ma basu iya ba balle basmala balle fatiha balle amsa balle tambayar da za aka yi ai tambayar babu junaidi ya kwaci to sannan ya tashi ya kace kace da su sannan sai sarki dama sarki haka yake so ya ce to yaro ta shi ɗauki takobin nan duk ke kawunan nan annabi ya ce ga yamar ka ce in dai dan mu ne sai dai al'ummar annabi ta ci gaba ta yadu ba ta ragu ba ai mu bukatar mu addini ya gaba kullum su ke da wannan bukatar su kuma ba wani abu ne hassada ce su kansu sun san mu muminai ne muhsinai ne ma mu ba ma musulmai to amma saboda wani abu na son zuciya shi yasa suke mana haka zo da ka shine ma'ana wannan lam yakshe jalmada kar ya ji tsoron duk wani katon malamin fiki duk girman rawanin to mun tsaya nan dama shi baya nan radiyallahu ta'ala anhu wannan mun yi ne saboda farin cikin dawowar shi amma ba mu niyyar mu shiga cikin bulitu ba mun yi niyyar mu ci gaba daga inda nake Muhammadu Miftahul Futuhat Sayyidi don anan muka tsaya ai muka ce a cikin wannan baitin akwai salatul fatihi Shi ne muka ɗauko fassarar salatul fati muka fara har muka fassara Allahumma muka faɗi abubuwa da ya gudana wanda shi ne asalin farkon alihun duk da mun yi nisa ciki har muka faɗi abubuwa waɗanda suka gudana farkon halittar muka zo kan muka tsaya salli akan salli muka tsaya mun yi Allahumma da bayananta baki ɗaya sai muka zo kan salli to salli ɗin nan muka ce ma'anan salli wato harfa guda biyu harful muttasili da harful munfasili su ne suka haɗu a nan wato harful muttasili shine lamu tajalli harful munfasili shine lamu tajalliyat dan dama mun faɗi cewa Allahumma wannan alifun alifut tafridi alifut tajridi lamun na farko lamun tajalli lamun nabi lamun tajalliyat wannan lamun din annabi ne wannan lamun na biyu kaunu ne baki ɗaya suka rataye da annabi wannan lamun na farko in baka san annabi ba to shine wannan lamun ne wannan lamun na biyu daga gani halitta Allah ne baki ɗaya wacce ka sani da wanda baka sani ba suka rataye da annabi suka rike shi dam ina zai kai su wurin ha babba hu dan zai kai su idan ya kai su a nan za su zauna a'a su kuma za a nuna musu ni shine annabi to shi ne ma'anan Allahumma a nan ne su ba suke cewa ita hadal madani na ma'ani to in kana so ka gane salli wato ya rabbi shi ne ma'anan salli ya rabbi a fit min hadrati hahutika fuyuda rahmatika ala sirri nabika ya Allah ka kwararo daga halar hutunka kwarare na rahamarka a bisa asirin annabinka. Ya Allah, ka kwararo daga halarar lahudinka daga ilimai da asirarai a bisa halarar ruhin annabinka, ya Allah ka kwararo daga halarar jabarutinka na numfashi a bisa halarar hankalin annabinka, ya Allah ka kwararo daga halarar malakutinka na failoli iri daban-daban daga ilimai ma'arifa, laɗa'ifu, mawahibu, da ƙa'iƙu raƙa'iƙu haƙa'iƙu da sauran ƙurbatu da sauran darjatu da sauransu a bisa halarar zuciyar annabinka ya Allah ka kwararo daga halarar nasutunka na ilimai da ma'arifa a bisa halarar nafsin annabinka wannan shine ma'anan salli shine ma'anan salli to wannan su ne asharatun kamila fatilka kasharatun kamila da Allah tabaraka ta'ala ke faɗi can cikin ƙur'ani to a mun faɗi wannan shine wato ma'anan a salli kenan za mu tashi ala sayyidina muhammadin wato ma'anan sayyidina duk fassarar da za a yi wa sayyidina za a yi ne kawai sai ranar alkiyama ne za a gane ma'anan sayyidina hakikata duk abin da za a faɗi akan sayyidina bai faɗuwa kuma sayyidina abin da wato yake take dauke da shi abu ne wanda yake sai dai a fassara zahirin ta kurum ma'anan sayyidina sayyidul khalaiqi wa shafi'uhum fil azali wal abadi shugabanmu ko da yake ya kamata mu dan tsunguli wani abu a cikin sayyidinan duk da haka wato sayyidu din nan da ka gani sayidina shi sayidu daban nama daban Sayidu Allah na halitta Allah an ce annabi ya sayi annabi ya ce Allahu huwa sayi ya shugabanmu annabi ya ce ai Allah shine shugaba sai za ke gani wasu daga cikin ammawa can suke cewa ai ba a cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai dai Allahumma salli ala Muhammad saboda ba su gane shi ba wato annabi idan ya muƙabala da halar Allah sai sinun sai ta koma ainun ya'un sai ta koma ba'u an gane ko sai dalun ta tsaya inda take ita ba ta matsawa har abada in annabi yana tare da Allah dalin tana nan in annabi yana tare da mu dalin tana nan sinin in annabi ya fuskanci Allah sai ta zama ainu ya ta zama ba sai ya zama abdu sai Allah ya ce ya abdana idan ya fuskanto halitta Allah sai ainu sai ta koma sinu sai ba'un sai ta koma ya'un sai mu ko sai mu ce ya sayi da na in ya fuskanci Allah abdana in ya fuskance mu sayi da na sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anan sayyidina ai sayyidul khalaiq wa shafi'um shine shugaban talikai shugaban halitta ko mai ceton su fil azal wal abadi tun azal kuma har abada wa mutawalli masalihun kuma annabi shine mai jibantar dukkan wani gyara na halitta Allah ita ma min al-azali ila al-abadi wa da wa'ala annabi ya shugabance mu kuma ya ɗaukake mu ya shugabanta kuma ya ɗaukaka a bisa kullu ma ta'allaqat bihi qudratullahi tabaraka ta'ala duk dama mun faɗi cewa ainihin alihun dinnan na Allahumma nuƙudoɗi ne guda uku nuƙudatul ilmi nuƙudatul irada nuƙudatul qudra su suka taru suka yi alifin nuƙudatul hayati ita ta farar da nuqdatul ilimi nuqdatul ilimi ta gudanar da nuqdatul idra eh, nuqdatul irada nuqdatul irada ita ta gudanar da nuqdatul qudrati to haka abin yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya shugabanci komai da komai da kaka akan komai da komai wanda kaddara Allah tabaraka ta'ala ta gudanar cewa za ta yi wanda nufin Allah ya gudanar cewa zai zai zai zai zai ilimin Allah ya gudanar cewa ya nufa kuma zai yana da iko a bisa yayi wanda Allah tabaraka ta ke shayarwa da shi duk abin da ya rataya na iradar Allah Ta tabaraka ta'ala tun daga samarwa da rasarwa wato manzo Allah dai a takaice ma'anin sayyidina shine khalifatullahi fi bahrayil wujudi wal adami sayyidina ke shine khalifan Allah cikin tekunan nan guda biyu tekun samarwa da tekun rasarwa annabi shi ke ba wujudu madadi shi ne na'ibin halar Allah shi ne na'ibin siyadar Allah Ta baraka ta'ala sallallahu alaihi wasallam to in mutum ya gane wannan shi ne zai iya fahimtar wancan abdu da muke ta magana ɗazu ɗin nan sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah Ta baraka ta'ala da kansa ya faɗi ce man kuntu lahu sayyidan fa muhammadun sayyidahu duk wanda ya yarda ni shugabansa ne annabi Muhammadu ma shugabansa ne fa huwa abdi haqqan shi kadai ne ba wani na gaskiya shine shi Ibrahim yake faɗi huwa al-abdu haqqan wal ana ma'budu to siyadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ainihin asalin shugabanci to sai me wannan sayyidina kenan to Muhammadin fa ma'anan Muhammad yani allazi tahmuduhu al-khalaiqu kullihim shine wanda dukkan halitta Allah baki ɗaya suke godiya gare shi fardan fardan zarratan zarratan dukkan ɗaiɗaikun halitta ta baraka ta'ala gashinka ya gode umba ta gode zanen tafin hannunka ya gode baki-bakin jikinka ya gode idanka ya gode gashin idanka ya gode farin ya gode bakin da yake ciki ya gode maƙogoranka ya gode jijiya ta gode ɓargo ya gode kashi ya gode ƙababuwa su gode hanji ya gode hanta ta gode komai fardan fardan babu halittar da ba ta wa annabi godiya Hmm. ko mutum ya sani ko ko bai sani ba haka abin eh, fil mawadin lisani dole ne a gode manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗansu wurare masu girma alamin zarri alamin arwahi alamin duniya alamin barzakh alamin akhirah a gode wa Allah tun daga alamin samarwa zuwa alamin rayuka zuwa alamin wato duniya zuwa alamin kabari zuwa alamin lahira sallallahu alaihi wasallam dole a yi masa godiya a matsayinsa na wannan eh, shugaba sallallahu alaihi wasallam to wato ma'ana wa huwa allazi kasura hamdin nasi ilayhi duna gairi shine wanda godiyar mutane ta yawaitu zuwa gare shi sabanin waninsa ma'anan dai Muhammadu wato ma'ana Mahamudu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zahiri ne Muhammadu kuma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na badini Ahmadu sunansa na badinin baɗini kenan to alfatihi fa lima uglika ai fatihul wujudi manzo Allah shine ainihin mabudin samuwa wa fatihul imdari kuma shine mabudin ciyarwa da shayarwa sallallahu alaihi wasallam min al-ilmi wal hayati wal qudrati wal iradi was sam'i wal basar wal kalam manzo Allah shine mabudin samarwa farko sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudin ilimi shine mabudin rayuwa shine mabudin iko shine mabudin nubi Shi ne mabudin ji Shi ne mabudin gani Shi ne mabudin zance manzalla Allah ne mabudin musulunci annabi shi ne mabudin imani manzalla Allah ne mabudin ihsani annabi shi ne mabudin zukata annabi shi ne mabudin idanuwa manzalla Allah ne mabudin ƙauyuka manzalla Allah ne mabudin birane annabi shi ne mabudin arziki annabi shi ne mabudin dukkan sa'ada ta zahiri da ta baɗini annabi shi ne mabudin ni'ima ni'iman ma ta zahiri da ta baɗini annabi ne mabudin gwalagwalan zuciyoyi annabi shine mabudin malakutu da kalbu ya bude malakutun Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma annabi ya bude nasutin Allah da nafsin shi annabi ya bude malakutin Allah da kalbin shi annabi ya bude jabarutin Allah da ainihin hankalin shi annabi ya bude lahutin Allah da ruhin shi annabi ya bude hahutin Allah da asirin shi shine ma'anan alfati da magul duk a kullu suke annabi shine ya bude shi yasa shehu ce muhammadu miftahul futuhati can kuma sayidi makamin shehu ne a wurin in ka zo wasu da za ka ɗauka abin wasa ne kawai gare sayidi shugaba na ka ci gaba da warkoɗinka ba ka san an yi maganganu ne miliyoyi a wurin ba sayidi idan manyan kudubai suka ji wannan kalmar sai sun suma a ji daga bakin shehu ya ce wa annabi sayyidi wata magana ce kamar annabi ne a ji ya ce wa Allah sayyidi wa maulaya annaba da manzanni duk sai sun suma to maganar babba ce wannan sayyidi din da kake gani kamar wasa to ma'ana shi manzo Allah ho imamul fatihina annabi shine jagoran dukkan masu iya budewa duk wanda ya saba hanya annabi ya bace annabi shine mabudi a cikin dukkan zamanin da ya wuce da zamanin da muke ciki da kuma zamani mai zuwa annabi shine mabudi duk abin da ya kullu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kofar abin duk wani kwado da ake sa a bakin kowace irin koba ta kowane irin lamari annabi shine mai buɗe abin saboda ka duk abin da ya maka wahala me yasa kace gani manyan waliyai lamari bai musu wahala akwai wani wali sai da shekara arba'in akan dutse bai sauka bai zuwa ko ina amma akwai wani ƙauye a gefen garin a wurin shi ke ciyar da su kuma suna kasuwanci suna harkokin shi kuma yana kan dutse amma shi wurinsa suke zuwa suke karɓan abinci saboda me ya fahimci annabi ko kai ka fahimci annabi sai ka ci da kaduna wallahi kamar yadda shi ibrahim ya ci da duniya radiyallahu ta'ala anhu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi shine mabudin kowane katon kwado da aka sa a kofar lamarinka ka kasa shiga to sa annabi ka bude sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya gane wannan ya nufi annabi kawai annabi shine mabudi annabi shine mabudi a cikin a shine sababi a cikin shiga kowane irin lamari mai sauki sallallahu alaihi wasallam saboda haka in mutum ya fahimci wannan wanda bai gane ban ya ji muna nan zai ce a ah, to wannan ayyukan Allah ne ake magana to ai Allah ne ya bashi shi yasa Allah ya san haka shi yasa ya ce masa laisa laka min al-amri laisa laysa laka min al shay'u inna ma anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir shehu a cikin risala su bi fadin wannan yana cewa ma ne bi sahibi sahibi to wannan maganganu ne wanda yake wal khatim ma sabaq ai min at-tajalliyat wan nubuwwat wal akhlaq al-ilahiyya manzo Allah shine cikamakin abin da ya gabata menene abin da ya gabata daga tajalliyatin Allah da annabta da ɗabi'un Allah nan da muka faɗi guda ɗari uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin dukkan ayyukan waɗanda suka kaɗaita Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shine cikamaki wanda kewaye dukkan makamai da dukkan matsayai da dukkan darajoji sallallahu alaihi wasallam ne asalin dukkan wuri da makami sallallahu alaihi wasallam ne shugaban dukkan wurare shi ne shugaba jagora dukkan shiryayyu sallallahu alaihi wasallam ne ya cika shirya baki ɗaya. saboda haka maganar wuri a ce aiwa ne yana wuri kaza ko a ce duniya ko a ce lahira ko a ce aljanna ko a ce wuta ko a ce makani ko a ce kaza baki ɗayansu suna cikin hakikar annabi ne da duniya da lahira abu yazid basani yana faɗi yana cewa duk mutumin da ya fana'i cikin annabi har Allah ya jefa ma'arifar annabi a zuciyarsa to da za a ɗauko al'arshi da girman al'arshi ɗin nan da kake ji a sa a cikin zuciya arifi ba zai san an sa komai ba ba zai san an sa ba to da haka haka duniya da lahira da wuta da aljanna baki ɗaya suna cikin haƙiƙa muhammadiyya babu wata haƙiƙa da za ta bayyana face tana cikin ainihin haƙiƙar annabi annabi ne ya tsirar da ita kuma shi ya bayyanar da ita annabi shi ne ainihin maɓuɓɓugar dukkan rahmar Allah tabaraka ta'ala annabi shine ya cika dukkan makamai na kusanci babu wani ɗaya da ya isa ya kai wani makami har abada face annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya wasalar da shi zuwa makamu annabi shine ya cika ainihin hankula baki daya annabi shine ya cika dukkan fasaha manzo Allah shine khatimul fusahai shine cikamakin masu fasaha annabi shine khatimul bulagai shine cikamakin dukkan masu balaga annabi shine khatimul nusahai shine cikamakin dukkan masu nasiha kai annabi shine khatimul ulama'i annabi shine cikamakin duk malamai masu ilimi annabi shine khatimul auliya'i to ashe haka ne hmm. wa khatibul khulafa'i to annabi shine khatimul auliya'i kuma shine khatimul khulafa'i to madalla wa khatimul sulahai annabi shine cikamakin salihai managarta annabi shine khatimul atqiyai shine shugaban wato cikamakin dukkan masu tsoron Allah babu wani abu da yi saura daga cikin makamai sai face annabi ya kewaye wurin shine ma'anin wal khatimi lima sabaka dukkan abin da ya gabata cikin ilimin Allah gabatacce a cikin wurare da bagirai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin wannan abu kuma yana kewaye da shi babu wani abu da ya gaba da ilimin Allah to san manzo Allah sallallahu alaihi shine ilimin Allah din in baka gane ba ai ana faɗi ana cewa wai shi Ibrahim shine shugaban malaman duniya kaf mun kira suna ta hayaniya aka ce wata rana ana magana sai ake cewa shi Ibrahim wayo ake magana cewa ai wani cikin malamai yana magana ai shi ma shehu mun yadda malami ne amma yau fauka kulli zai ilimin alimin sai ce to ainihin ne alimin ɗin <laughs> radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka ne ma radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka shi wannan makamu sallallahu alaihi wasallam shine shi yake faɗi kada hababtu ta ne kuntu in duk baka gane ba ko dare ku da, abutu mamba kawa in ta sabaka rijala aqabil kullil awliya wal ulama kullal murad mufradan wa alama ka gani dama mun ce annabi shine khatibul awliyai khatibul ulamai khatibul khulafai to kaji kuma anan aqabil kullil awliya wal ulama kullal murad mufradan wa alama la ajza la kasala ya atarini hatta tunilani wa tashtabini nasirul haqqi to nasirul haqqi wato ma'anar nasirul haqqi wanda yake taimakon hahutu da asiri wanda yake taimakon lahutu da ruhi wanda yake taimakon jabarutu da hankali wanda yake taimakon malakutu da zuciya wanda yake taimakon nasutu da nafsu shine ma'ana nasiruddin sallallahu alaihi wasallam ma'ana nasiran liddini annabi shine mai taimako ga addini bi tablighihi lil insi wal jinni annabi shine yake iya kai saƙon addini ga jama'ar aljanu da kuma mutane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai taimako ga ahalin addinin na daga mutane da aljanu da me yake taimakon su bil mau'izatul hasanati da wa'azin nan kyakkyawan wa'azi ba duka ba zagi in suka yadda in ko ba su yadda ba sai yi wani nikimati sai ya musu wa'azi da takobi da azaba sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai taimakon mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai taimako shine shugaba kuma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban na Shi ne in baka gane ba can cikin diwani shi Ibrahim yake faɗi yake cewa a a manzo Allah sallallahu alaihi shine Abdul Aini sayyidu luqdatin annabi shine bawan an baki shugaban nu'ara ji shi Ibrahim yace annabi shine bawan an baki shugaban nu'ara sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ma'ana in ka zo sayyidina sayyidu daban nama daban sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawa gare shi ya sanya shi shugaba gare mu ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai taimakon gaskiya akan ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai taimakon lamarin Allah akan lamarin shedan annabi shine mai taimakon samuwa akan wato mai taimakon samarwa akan rasawa annabi shine mai taimakon dabbobi akan sandararru annabi shine mai taimakon ‘yan adam akan dabbobi da shiɗanu annabi shine mai taimakon ainihin ahalul kitabi akan mushrikai maguzawa annabi shine mai taimakon musulmi akan ahalul kitabi annabi shine mai taimakon muminai akan musulmai annabi shine mai taimakon muhsinai akan muminai annabi shine mai taimakon siddiqai akan wato ah, manzo Allah shine mai taimakon ainihin wato a ah, siddiƙai akan arifai annabi shine mai taimakon kudubai akan siddiƙai annabi shine mai taimakon afradu akan akadabu annabi shine mai taimakon agawasu akan afradu annabi shine mai taimakon sahibul tijjaniyati a akan dukkan ma'abuta makamai annabi shine mai taimakon khatimul auliya il a akan sahibul failati annab annabi shine mai taimakon kansa da kansa akan hatimul auliya annabi shine mai taimakon halara Allah tabaraka ta'ala akan kansa to bil haƙƙi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce masa wa inistansarukum fid din fa alaikum an-nasr shine Nasiru da haƙƙi bil haqqi nasrul haƙƙi kenan to bil haqqi fa ai kullu nasiru ya faɗo ha bil haƙƙi. la bil haƙƙi. dukkan wannan taimako da muka zana maka yanzu annabi yana taimakawa ne da Allah ba da halitta ba da gaskiya ba da halitta ba wato ai billahi la bi nafsi yana taimakawa ne da Allah ba da kansa ba Allah tabaraka ta'ala ya gaya masa laysa laka min al-amri saboda me saboda saduwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa makamin halaka cikin zatin Allah da kuma mayyazewa cikin mu'ayanar asirin kudrar Allah tabaraka ta'ala babu wani ɗaya da ya isa ya samu wani abu daga cikin wannan asiri na Allah tabaraka ta'ala ko wanda ya sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan babu wani ɗaya da ya taɓa ɗanɗana abin da manzo Allah ya ɗanɗana babu wani ɗaya da ya taɓa shafar abin da annabi ya shafa babu wani ɗaya da ya taɓa ɗanɗana ya shinshina abin da annabi ya shinshina babu wani ɗaya da ya taɓa cin abin da annabi ya ci babu wani ɗaya da ya taɓa shan abin da annabi ya sha babu wani ɗaya da ya taɓa jin abin da annabi ya ji babu wani ɗaya da ya taɓa ganin abin da annabi ya gani babu wani ɗaya da ya taɓa shiga cikin inda annabi ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallama shine bawa wanda Allah tabaraka ta'ala ya halakar da shi cikin zatinsa to in mutum ya gane wannan Allah tabaraka ta'ala ya halakar da manzo Allah sallallahu alaihi cikin zarratu na ubudiyya baki ɗaya shi yasa makaman bauta uku ne akwai ibada akwai ubudi akwai masu ibada akwai masu ubudiyya akwai kuma masu ubuda to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kyale wani makami ɗaya ba sallallahu alaihi wasallam ko da kwaye zarra ne makamu face annabi ya taba shiga wannan makami ya bauta Allah shine shi Ibrahim ke faɗi zahattu al'amru kulli mazhabin lidarki rasulillahi duk wata matafiya da kasan ana bi a sadar Allah na bi wannan matafiya dan in riski annabi shine udriku mamma daɗin wa a man baka a gani face annabi ya shiga makamin kuma ya bauta Allah ya gode wa Allah cikin makamin ya tsarkake Allah ya girmama Allah ya azzama Allah ya kabbara Allah tabaraka ta'ala saboda haka sai Allah ya fifiko akan shi ya bayyanar da martabarsa ya yabe shi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan halittarsa ya yabe shi kuma da harshe na irin nashi Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala bai shaharar da wani ɗaya ba bai bayyana wani ɗaya daga cikin annabawa ba kamar yanda misalin yanda ya bayyana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan bil to daga nan ne sai ya hahu ta tanazzuli cikin asirinsa sai ya zama shine ita ita ce shi dahutu ta sauka cikin ruhinsa shine ita ita ce shi jabarutu ta sauka cikin hankalinsa shine ita ita ce shi malakutu kuma ta sauka a cikin zuciyarsa shine ita ita ce shi nasutu ta sauka a cikin nafsinsa shine ita ita ce shi sai daga nan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya mai da shi mazkuru da yana matsayin zakiru sai Allah ya mai da shi mazkuru babu yanda za a ambaci Allah ba a ambace shi ba in ba a ambace shi ba to ambatan Allah bai yi ba to haka yi. idan muna wannan bayanin ka haɗawa da can faɗayan kar ka ringa warewa to haka yake saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya mai da shi haka ya ambace shi da sunayensa ya sanya shi ya sanya ainihin sunansa babba a kansa ya sanya shi akan makamin sunan kuma saboda haka ka yi mamakin irin girmamawa da irin fifiko da daraja da Allah tabaraka ta'ala ya wa annabi Muhammad babu wani wuri babu wani ruhi face akwai sunan manzon Allah a wurin ko ne ka gani ko ne ka gani ko munin abin ko mun kyawun abin akwai suna wanda ya bayyana da wannan abu saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine saboda ɗaukar wannan ne kake gani dukkan muminai suke kaunar shi suke san shi kafirai kuma suke ganin kwarjinin shi ba su san shi amma suna ganin kwarjinin shi dukkan sarakuna suke girmama shi suke turmuza kumatunsu a ƙasa in sun gan shi saboda girman buwayes ka malikul muluka wa amraha ka makdumul muluki amira saboda ainihin wato saɗuwa na sunan Allah da ke kan shi sarki ya tabbata ga ubangijin da yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama ko ba ni canza ikon Allah ba wanda ya isa in Allah ya yi iko ko ya gudanar da abu ba wanda ya isa ya canza yanda Allah yake so haka yake ba a ce da shi dan me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman halitta Allah mafi ɗaukakar su mafi darajar su babu wani bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba nufin wani Allah ba a cikin mu'amalarsa duk abin da annabi zai yana yin abin ne ilallahi billahi minallahi fillahi alallahi annabi bai taba aikata wani abu ba domin taimakon kansa ko dan wata bukatar zuciyarsa annabi kai annabi ma bai da wata bukata ba yanzu shi ya gaya mana ba ya ce san annabi ya tsinkaye ni tun ban san me ya san zuciya ba to san Allah ya tsinkaye annabi tun annabi san san zuciya ba sallallahu alaihi wasallam to haka lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya samar da shi bai taba yin wasa ba ruhinsa ko zatinsa bai taba yin wasa ba bai taba kallon wani Allah ba sallallahu alaihi wasallam Shi ne dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma zagal basar wa ma daga annabi bai taba duban wani Allah ba annabi Musa shi ba kan shahararra ba ma amma ji ya matsa yana ta rabbi arini anzur ilayka rabbi arini anzur ilayka shi ko annabi ne ba bai ce komai ba da aka shigar da shi halara ko bai leƙen asiri ba shine malam ma zagal basar wa ma daga annabi bai leƙe ba cikin halarar sunaye bai leƙe ba cikin halarar ayyuka bai leƙe ba cikin halarar sabobi shi yasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi zatin ba saboda alintacce ne da yana yan waige waige waige waige to an san yana to amma tun da ya je abin da ya kai shi yayi sai Allah ya ce to wannan amini na ne ga zati na sallallahu alaihi wasallam to shine can in mutum yana karanta qur'ani sai ya wato inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wani bukata bai da wani manufa sai nufin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani manufa ta ya taimaki kanshi to da duk mutanen maka sai sun halaka waɗanda suka kore shi a maka to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin yadda Allah ne dukkan lamarin sai zuwa ga Allah shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce la in shirakta la yahbadanna amaluka amma wa in sun karanta wannan zai ce ai wai da ka shirka da mun bata aikinka kaji wani hauka Allah ya subanta annabi da shirka a'a ma'ana da ka haɗa fushinka da namu to da duk aikin da kai na shirye da mutane da mutanen duk sun halaka wato shine da ya haɓa ɗan na amaluka ka daɗe kana aiki kuma aikin ya ɓaci don fushinka ba wai kafaran kawai ba har su abubakar su ya shafa so da ka annabi bai haɗa fushin Allah da fushin wani shi annabi ko da yaushe akan fushin Allah yake kurum. shi baya fushi don wani abu sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shi yasa annabi ya taimaki addinin Allah kuma dan dan zatin Allah ba dan komai ba annabi bai taba zari takobi ko ya zubar da jini ba sai da izinin Allah saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya sa shine shugaban gwamnatin shi shine mai zartar da dukkan shugabancinsa a duniya kuma ranar alkiyama ma shi zai zartar da shugabancinsa a can shi yasa nace maka sayyidina ba za ka gane ba sai ranar alkiyama saboda alkyabbar da in mun fassara to za a yi kasaitaccen tashin hankali a nan warai da gaske mm. to saboda haka ina ganin dai ainihin nasarar haqqi bil haƙƙin nan ko da ke ya kamata mu kai ƙarshen bil haqqi sai mu dakata saboda haka wato shine mai mai zartar da duk da dukkan lamari a duniya kuma shine zai zartar da lamari a can lahira ma Allah tabaraka ta'ala da kansa yana faɗi yana cewa subhani ma a azamu fadli ala muhammadin kai tsarki ya tabbata gare ni in ji Allah ya ce kai ka taba ganin wani abu mai girma kamar falalar da nayi a bisa masoyi na annabi Muhammad ka taba ganin falalar da nayi a bisa al'ummar annabi Muhammad falam ajir min khalqi qalban mujarrada kullu tajridi ban taba gani ba ko kuma ban samu ba a cikin halittata zuciyar da ta tsiryanta babu komai a ciki sai ni matuƙar tsiraici minal agayari daga wato daga abin da ba ni ba wa mu'allakan bi ban ga zuciyar da ta rataye da ni ba kulla ta'alliki kowane irin rataya wa muhibban kullahu gairu kalbihi masoyi wanda zuciyarsa ta zama soyayya ce baki ɗaya a ciki in ba zuciyar masoyi na annabi Muhammadu wa huwa baiti zuciyarsa ita ce na ba ka abaccen da kake kallo ba zuciyar annabi Muhammad ita ce abatul haƙiƙiya sallallahu alaihi wasallam da har tuhuna tsarkake wannan daki bi falli da falalana wa askantu fihi maratibu asma'i na sanya dukkan martabobin sunayena a cikin dakin zuciyar annabi Muhammad wa shumuzu sifati dukkan ranakun sabobina suna cikin zuciyar annabi Muhammad wa buhuru ridai dukkan tekunan yaddata suna cikin zuciyar annabi Muhammad wa asma'i jamali dukkan sunayen jamalata wa jalali da jalalata la yushgiluhu jamali an jalali annabi muhammadin nan da ka gani shine wanda jamalata bata shagaltar da shi gabarin jalalata ba sannan la yudhishuhu jalali an jamali jalalata bata imauta shi gabarin jamalata ba bal adda kullu haqqin annabi ya bada dukkan haƙƙi na sifati sufofi na wa asma'i da sunayena fama aqawahu kai in ji Allah ya ce babu wani abu mai ƙarfin annai Muhammadu ala ta hammuli maratibi a bisa ɗaukan nauyin martabobi na asirinsa ya ɗauki hahutu na ruhinsa ya ɗauki lahutu na zuciyarsa hankalinsa ya ɗauki jabarutu na zuciyarsa ta ɗauki malakutu na nafsinsa ta ɗauki nasutu na saboda ka babu wani abu mai ƙarfinsa babu wani wanda ya isa ya gane kadarin shi in ji annabi in ji Allah fala yuqaddiru ahadan qadrahu kaga shi Allah ne ma salatu salatul zaki to ga haka kadrihi babu wani da ya isa ya kaddara gwargwadon girman annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah tabaraka wa ta'ala in ji Allah din tabaraka wa ta'ala yace nazatu an agrabi na tsarkake shi daga ainihin bukace-bukace wa hazzabtuhu min al-aghyari na tsarkake shi daga kallon wani abu ba ni ba fama siwaya kaga wani abu ba ni ba gairu ba shi ba ra'a min ayati rabbihi al-kubra eh mana abahatuhu wajihi Allah tabaraka ta'ala ya ce na nuna mai fuskata ya gani wa lahu niqabi na cire mai hijabi na na cire mai niqabi eh muka hada ido ni da shi faqara fasara aziman saboda kai zama babba kariman mai karamci aliman mai hakuri dan ya ganni na ganshi shi wasarar lahu asma'i sai na sai suka zama nashi sai suka zama hulƙan lahu suka zama ɗabi'a gare shi wasu fatan suka zama sabobin shi wa matta'atuhu bika wa bika kalami na jiyar da shi daɗi da zantuttuka na shi ne shehu shi ya ce ta matta'atu minhu dahara in kuntu mufrada eh mana gashi nan Allah ya ce wa matta'atu bi kalami na jiyar da shi daɗi da maganganuna shehu kuma ya ce ta matta'atu minhu dahara maganganun da Allah ya jiyar da shi daɗi da su ni kuma sai jiyar da ni daɗi da su shekaru da yawa iskuntu mufrada lokacin ni kaɗai ne wa lazizul tamjidi na da shi daɗin ainihin girma wata shiribi da girma fasharufat ma tanassala minhu saboda haka abubuwan da annabi ya haifa sai suka yi girma suka zama sharifai duk jinin annabi sai suka zama manya bita harimi nari Allah ce na haramta jukkunansu daga shiga wuta Allah ce fa kaifa u'azibu u'azzibu nudufatan ya za a in ƙona ko in azabtar da nudufa wa da habibi in ƙona hantan masoyina wa kad afana umruhu haqiqa ya ƙarar da rayuwarsa fi mardati a cikin neman yaddata wala saufa uɗihi hatta yarba da sannu zan dinga bashi sai ya ce na yadda ya isa faribahu rida'i Allah ce yaddarsa ita ce yadda ta, wasu kuɗi su kuɗi fushinsa shine na, nasara dini ya taimaki addini na wa afna fihi umruhu na ƙarar da rayuwarsa cikin addini na wa ruhu ya ƙarar da eh, ransa cikin addini na wa zamanuhu da zamaninsa bi wajihi dan zaci na fa ma kharajat minhu ra'ihatu nafsin illa ma azkiri bai taba yin numfashi ba face numfashin yana tare da ambato na alhamdulillah to wannan shi Allah alhamdulillah alhamdulillah godewa Allah mun gode wa Allah wannan aiki dai alhamdulillah mun gode wa Allah da yake mun tafiya zuwa kaula wato aikin bai tsaya ba dama dan Allah ne aka sashi saboda Allah cikin Allah kuma ba da wani nufi daban ba don Allah ne kawai don bayin Allah su amfana kuma alhamdulillah na samu labari wato karatun da aka yi sati ukun da ya wuce ma ya fi wanda aka yi na baya amma ni wanda na je yau ya fi kuma wanda aka yi a baya alhamdulillah dama haka lamarin shi Ibrahim yake haka lamarin Allah ma yake kana kara natsewa ciki kuma kana kana kana kara kama dadi kuma kullum sai a ga kamar lokaci ya yi muna kankani saboda abubuwan da muke ji ba ma son a daina gaya mana sai mu kwana nan ma ba za mu gajiya ba alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malam shehu Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya mu ba abin da za mu ce kawai mun barka da shehu Ibrahim illa iyaka mun barka da shehu Ibrahim shehu yayi kawai yana nan kai dai kana tare da shi kawai shikenan shikenan sai yanda yi da kai mu ba abin da za mu yi lamarin ma ya wuce karfin mu eh kawai shi kenan mun barka da shehu alhamdulillah Allah sa ka da alkhairi Allah ya kara maka lafiya amma ina kira har yau Ya yan uwa kar ku dinga sake eh, me aka ce eh, eh, yawa jirgi